inda so da yabe da akwai hujja jina ku saurara ku jina wani ma domin kusan akwai hujja ta yan uwana taho taho taho kusan akwai hujja akwai rayuwa idan huja tana da rauni a daina tsantseni rayuwa da taimuni gani da kamari a dama ko hauni rayuwa da imani idan akwai hujja a daina ban kwana Ah, lafiya za ka shigo min falo ba ko sallama? Masu mutunci ake wa sallama, macuci a azzalima. me kake nufi da irin wannan maganganun haka ya zaka shigo har cikin falo na kana zagi na ke kin fi ni sanin duk abin da ya faru wallahi batula na yi da na sanin sanin ki amma kada ki damu yanzu zan kawo ƙarshen wannan abin a cikin zuciyata sai dai zama wata ishi don Allah Jabir kai haƙuri me kake nufi da wannan bayanin naka wannan shi nake ne ki shirya barin duniya da ke da abin da kika haifa tabbas idan ka aikata haka duniya za ta zargi ka zargi mafi muni a rayuwarka sannan kuma da dokar alabi ne me yasa ba za ka ji tsoron bakin duniya ba ba jari ce da na nutsu wallahi batula da ina da ikon kashe ki sau dubu wallahi kina na kashe ki ai ne ya aike ni kuma ya ce kar in dawo sai an sa hannu a What? kashe ba su karfar da su ka yi haƙuri ka yi haƙuri kana da hujjar da za ka ɗauki mataki a kai ko menene saboda buhi na ya riga ya cika sajan mu je da shi station ƙarasa da shi me ne za ku min wanda addini bai tana da a kai na ba na yi kisan kai wa ainihin ba za ku kashe mutum da kai ba ya za ku kai you are very stupid saja ba ina tabbatar maka da cewa wallahi ba zan gani ka ba ba za ka zuba da jinin ta da yata ka zauna lafiya sai da ka sai da ƙarfi ya ƙarfi ya ƙarfi ya ƙarfi za mu je station sani wani saboda Allah ba har har yanzu ba za ka tausasa zuciyar ka je ka hannun hukuma ka da inda halin da ɗan uwan ka ke ba. Gaskiya bana bukatar zuwa na wurin ko kaɗan. Eh na sani ba za ka iya zuwa ba saboda ba ka son ka ga irin azabar da yake sha. amma abin da yake ƙara bani mamaki shi yanayin yadda mutum ya aikata kisan kai da hannunsa sannan kuma ya amsa yayi kuma yake roƙon hukuma da ta yanke masa hukunci cikin gaggawa kaga ba wani abu ne yake da shi ba ci rashin tsoron gaskiya ne Allah ya sauki anya ku baya shaye-shaye yana cin hayacinsa shi dai ba shaye-shaye yake ba kuma babu wani abu da ya same shi shari'ar mu ta yau ta biyu wato shari'a ce tsakanin Jabir Abdulkarim da kuma Buhari Abdulkarim inda shi Buhari Abdulkarim yake zargin Jabir Abdulkarim da kashe masa mata da ya da yake malam buhari ina so ka yi wa kotu bayanin kanka da kuma alaƙarka da wanda ake zai sunana buhari abokai shi kuma wanda ake zai ƙanya ne Thank ah. you. ni da jabir muna zama zaman mutunci ba fitina tsakanin shi babu wani abu na tashin hankali ko rashin jituwa a tsakanin shin ba ka ganin yana ta'ammali da wasu ƙwayoyi na shaye-shaye ko kuma wasu mugayen abubuwa. sun taso wacce ban taɓa sanin sa a matsayin mai shaye-shaye ba hasali ma ya tsani mai shaye-shaye maganar abokai kuwa to ba zan iya yanke hukunci ba saboda na kasance mutum mai yawan aiki ko tarin aiki a kai na kamar saboda ka ba lalle ne yanzu, zauna da shi ko yaushe har in san inda to amma duk da haka kotu za ta so ta ji yaya hirar ku ta ƙarshe ta kasance ba zan manta da kuma ƙarshe da biyu ina takaicin kasancewa ka da uwa ban dauke ka a bakin komai ba face wani mutum macuci azzalimi mai hujjaji matsayina na yayinka kake gaya min haka da a ce iyakacin zagin za ta tsaya da sai in ce ka gode wa Allah amma wallahi wallahi ba har sai na haifar maka da masiba da ba za ka taɓa manta da ita ba har abada kai jabi kuri ka fara shaye-shaye ne <laughs> za ka san ciwon na fara shaye-shaye sai na aikata maka abin da ba za ka taɓa manta da ni ba wannan ita ce daga wani ranar sai da wani shekara ɗaya ba ƙarsa shi a ɗaya sai ranar da ji gidana na ta da shi kan gawar iyali shin ba ka tunanin akwai wani abu na saɓani tsakaninsa da matarka da ya shiga tsakaninsu wanda zai iya fusata shi ban taɓa sanin wata matsala ya ka ji a ranka sanda ka zo kai arba da abin da ya maka na kasance cikin tashin hankali matsananci amma sai da gaskiya ban taɓa tunanin cewa hauka ce ta sashi yin haka mutum yana ƙarfi ne sun shiga hauka kenan da ganganci ya yi maka wannan ya ce saka ya mai girma mai shari'a kotu tana jin irin shaidar da Buhari yake yi wa ɗan uwansa Jabir bisa abinda da ake zargi da shi. Ya mai girma mai shari'a, ina nema kotu ta ba ni dama in ƙara gabatar da shaida ta biyu daga bakin jami'an tsaro daga DPO na noman salat. Kotu ta baka. Na gode ya mai girma mai shari'a. kotu tana neman ibrahim birniwa dto na noman's land DPO kotu za ta so ta ji cikakken sunanka da kuma alaƙarka da wannan kisa suna ibrahim ni ne dp na noman da na jagoranci wannan kesa a lokacin da kuka je gidan buhari kotu za su so ta ji a wani yanayi kuka sami iyalinsa da kuma wanda ake zargi buhari ya mai jagorancin mu je gidansa yayin da muka je muka fara bincike mun tarar da gawon matarsa da yarsa da kuma jabir a gefe da makami a hannunsa da jini yana kuka kotu za ta so ta ga wannan makamin da aka yi wannan idan mu gira mai ya fari zan gabatar da ita kotu ta baka dama ko yes sir ana tuma ka amma baka ce komai ba kayi shiru jabiru amma ka san cewa rashin magana ka zai iya jawo ma wani hukuncin banda hukuncin da ake tuma ka da shi ba saba shin ba da mahaukaci muke shari'a da shi ba ya mai girma mai shara'a yana cikakken hankali a bisa rashin da'a da jabiru ya nuna kotu kotu ta daure jabiru sati biyu a gidan wakafi kafin a zuwa a da sauraron wannan shara'a bayan haka kotu ta ba da damar aiwa jabiru horo mai tsanani saboda rashin da'a da ya nuna

dama ɗan kwanakin da ina yawan yin mafarkin jabir ina mafarkin ya kulle ka da igiya ne kuma ya biyo da wuka kinga ba kuma ke ma kirga kin san cewa mafarki ba gaskiya ba da Allah ki dina daga hankalin ki akan wannan mafarki ba kenan ni zan ci sai na dawo gani da kamari a dama ko hauni rayuwa da imani idan akwai hujja a daina bankwa <coughs> ni ba ruwana da shi me ake da shi Allah na ba in ba ma akwai rabo tsakanina da ke ba an shi ba daidai ke dakata wannan labarin da na zo miki tabbas zai faranta miki rai ai ba irin wancan ba ne dakata don Allah wallahi in ba dan ke bace in wani ne ya zo nan sai na zazzage shi wallahi Shakar ƙarni zai canja nawa ƙarnin akwai hujja launin fari ne ko koja na daina taku na ba sa ja da akwai rauni in zuci a na soyayya gaman jini soyayi tsanani zama da juna tarayya kammala yau tana da sanya. an kai daɗe ina yankin motar ne sai na ga wata jarida kamar tana da nasaba da kuma wasa ka daura masu gabatar da kara ko tana buƙatar cin sakamakon binciken da gabatar idan kotu ta ba da dama zan gabatar da dr abbas a matsayin likitan da ya yi bincike kotu ta ba ka dama na gode ya yi zan kira a abbas al'ami kotu za ta so ta ji ya sakamakon binciken ku ya kasance a kan jari? tabbas mun yi bincike kuma binciken ya tabbatar mana da cewa makwalarsa ta ji duk da cewa akwai wasu jijiyoyi da ciwon bai taba ba waɗanda za su kusa masa da hankali kana nufin da raguwar hankalinsa ke ya aikata wannan mummunar ta'asa ko kaɗan ya samu taɓin hankali a yayin aikata wannan ta'asa wannan ita ce takardar binciken likitoci mun gode likita za ka iya tafiya godiya ga gida mai shari'a sai dai ina neman kotu da ta dubi abubuwan da muka gabatar ce adalci a hukuncin da za ta yanke da adalci irin nata na godiya ga gidan mai shari'a a bisa kundin tafiyar da harkokin shari'a a wannan ƙasa kotu ta kori wannan ƙara saboda ba za ta ci gaba da sauraron shari'ar mahaukaci da mai hankali saboda yin haka kuskure ne ko kuma wuta ce ƙarya ne da shari'a wallahi da ke sanar ba wani kare ke ƙarya kake buhari kai ne su rashin lafiyan jihar bahija kin zama ki mun sharri wace ce ke zai shigo kotu kina magana ba tare da an baki izini ba ya mai girma mai shari'a ina da kwan kotu da ta yafe min na shigo ba tare da an bani izini ba ina magana kotu ba za ta yafe ni ba har sai kin sanar da wace ce ke kuma da me kika Bahija, kar ki faɗa magana da bani a cikin ta. Kar ki jefa rayuwa ta cikin matsala. Idan ka tsara magana, kotu za ta yanke ma hukuncin da ya kwanta aka tare da maka. ranar girman nan shekara zuwa na shi ne sillar wani dukkan matsala da yake cikin wannan kotu ranar girman nan shekara buhari ya zama miji a gare ni a da wanda muka zama aure da muka shi wanda har muka sami ɗaya mace tsakanin mu shi buhari shi ne sillar taɓin hankali da ke tare da jama'a kina sanar da abin da ke faɗa kuwa duk abin da na faɗa gaskiya ne Ko me kake nema ne? Ina yin kullum mutane. zaki mun adalci da kin bani wallahi ba na san makara Ka zuba na fada a tes babu adalcin da ya wuce kai ka dakatar da kai ka cika tumbin ka kafin ka je makaranta me yake barwa ne ka ji fa kun fara faɗa ne hmm? ka ji fa yaya tun da na tashi tun da ta safa ba a dafa mu abin da zan ci ba sai da na tashi tafiya na ciwon zai abinci abinci ka zo shi kenan sosai ma kuwa to shi yasa na gaya ma tun wuri ka kawo mana budurwarka mun yi da ka ga kawowa ni dai ban ce haka ba mu je mu je ka bai fatinka a tare da kin san Allah ba zan ba kawai niki ba niki na tafiya ta shi ke tun da ka rantse ba masa in ya so kowa gidan na yau ba wanda zai yi breakfast zan kwashi abincin da na jiran su kwasa haka ne kika ce a baki za a yi ba zai yi ba ta domin ba zai ci abinci ba shi kenan sai a ce kuma zai ci ba kan da yake ji nisa an ta ta je ka abinci a gidan na kamar an ci an gama mun ki tashi mun ki breakfast da didi na kai da mai naka dai duka yau sai dai ku yi hakuri ba abinci so da haɗa baki kenan shi ke nan mutum ba za a masa abin da yake so ba sai abin da ya gara a cikin gida Allah shi kara kai aure ba ka taba jin mai aure yana gwarfi kan irin wannan a to ga ya mishi kullum ana so cikin balbila ya zamto fari ba kullum yana rikidewa ba yana zama baki ok yanzu nan mata da miji kuma ɗin mutane nan yana kuma kiyar ai ba wani haɗe kai bane gaskiya aka gaya maka kai zuciya kai aure kina rabu da shi saurakin su mu fara cewa yara su je wurin baba na shawo <laughs> laiki ai kowan ku ya gaya idan sun kina ba karfin zama da kishiwa na ba ta kun kai ciyan nan me kake nufi kenan kana nufin kenan mata ta ma ne take yi da ni ka sanar a zurin bai ta faɗa mun ba kar ba ka samu matsa kambuna kambuna kuma za ka wurza kambun farin jini mana ai a wani za a tsara a kai haba kai ma ka san cewa ai daga nesa ita ba ka harbata ya mishi dai ai wallahi gani fitar da su dai kan kan gane ki mata a wancan extra room su da ni kike nan can mm. Mm. ban yana kishi ah ba dole ta kishi ba ta kishin abin take so ni ma kana kin shi a ta ai ka sani wani abin da kika lalata ce takardun kamfanin sai hukumar na gwamnati kawo maka wani mutum ai tuni na gama isa da kudi a kamar idan har akwai yiwuwar wani hakan insha Allah za su yi to dama wani satin da so fara aiki wanda mu insha Allah za mu samu da gaskiya an taɓa ita ba na sanya wannan wasa saboda gaskiya wannan ni ba wasa ba ne. To wanda kai da abinka me ya za ka damu kanka don ta faɗa ka tunda ka san cewa kan ba gaskiya ba ne. Eh? Awo. Hadda kai za ku lamun sharin ko? Me ne shara ciki? Ai ne magana mu shara ba. Kar fa ka banta kai da bakin ka kake gudewa kika ce mata shin wanda ƴan mata da ƴan mata ne ta zo ne wa jiya ba kai kake faɗa ba kanka. to kuma dan na tambaye ta ai ba wani laifi ne. Duk zancen ma bai kai haka ba. Ni ba haka ba nake yi. Ka zo ka ɗan ce sai ni kake yi. Da Allah mai magana mai muhimmanci. Kin ce haka mana, sai da ke gama ya rufe da a gaban shi sannan za ki wani bana. Ni ban yi ka ba. Zancen bai kai da haka ba ka yi haƙuri ina maka zarfi. Kai, hawa na guri ma ke bashi? Da pizza, lallai. Ka yi abin da kake so, take shiga baka ka shi. so, an ma yana da an ma yana da abin da zan faɗa a kan kuma dole sai ka ba haƙuri wannan. Ba wa dai kai faɗa mu ci. Au, haka ka ce? haka ka ce eh. to shi kenan ya yi ɗazin magana nan da ka kira ni a waya baka da kai gaskiya ni ba zan yarda ni ba zan yarda la ta nan ka ɓulle kuma to dole ba ka haƙuri, ai ta hanyar arziki dole sai da shirin arziki ko kuwa hmm. shin magana ta shi nan da gaske ne hmm. to an faɗa miki mu na wasa ne wani gwari ta bada magani an mutu ha ah, na san ji shi kamar da gaske suna kenan Shin ke kina tunanin cewa zan iya daina miki yabo na zahiri da na baɗili eh haka ne amma ke san cewa ta tana cike da shauƙin san zama da ke a matsayin abokiyar rayuwar ko na san da zarar mun kasance da juna da ke gane irin kulawa ta a gare ki hakan zai saki gane cewa na damu da ke sosai kuma na zama abokin rayuwarki <laughs> insha Allah gobe kamar wannan lokacin muna tare da ki sai dai na fatan ba za ki farin cikin da kike yi da zuwa na kuma idan haka ya tabbata zan tabbata miki da cewa kin zama ɗaya tilo a gare ni kuma ko da a ce na rasa ki ni da aure har abada Allah ya tabbatar da alkhairi da kuma kamun kai lafiya application idan ka ji, ka tabbatar da cewa ka kammala abin da kai kana kammala kuma ka dawo na ji ko Allah ne na zuwa zan na kammala Allah da zuwa nan ba zama zan yi ba to ni dai kar ka mance da sako na san ka da mantuwa wani sako ko kirarka ne to za ki bayar yau kuma kai da iyalinka za a ji kanku ina so ta gane cewa ni ma dan fara bani girma ah. haka ne ok ya ni zan tafi amma ya magana karka da mu zaka ji alat Shikenan. ke da. Oh, kai musa ci. bye bye Allah ya inda soyayyar da akwai hujja Batula! Hmm? Au, zama ma kika kina danne dannan waya? Waye zai mana girkin? Karbi, karbi, karbi blender Maza ki je ki samu kayan miya, ki zuba ki markaɗa ki mana girki. Ke! Zo! Ba ni wayan nan. Ba ni wayan kin gama ki a zo ki a karɓa. Ba ni na ce, ba ki ji na? Kin gama ki a zo ki a karɓa. 行行行。 Na gama umma. Ya yi daidai. Allah ya bada lada. To, waya na ina so zan ɗan tura masa da wani saƙo. Oh, sai ka ce na kwace miki waya gaba ɗaya. Wayar kina nan kan gado, ki je ki ɗauka. Sai dai fa na kashe miki ita. Umma, kin kashe? <gasps> Kin kashe ita. fatuli Allah ya kai ni ranar aurenta ga 'yan jikokinta da 'ya'ya da jikoki ga yadda wani irin kulawa za ta ba su To shi kenan Allah ya dawo da kai lafiya. Batula, kin ji Alhaji ba zai dawo gida ba. Aiki ya mai yawa. Ki je ki rufe gida don bacci nake jin ni ma so nake in jin kwanta. To amma umma wannan na inda kika ce kin aje ni ban gane ba na je na ta dubi dubu na ban gane ina kika ce kin aje ba. Na ce maki ban kaɗan matashi. Me kuma ban kaɗan matashi? ƙarƙashin ki. Tuntuni ki ce mu ƙarƙashin fulo na ban shawara na jira. Ke, ke, so. Kin san dai ni ba ɗan Maiduguri ba ce. Mahaifinki ne ɗan Maiduguri. Ni haifaffiyar Kano ce. Kin ga ko dole ne in iya Hausa. Kuma tun kina karama nake koya miki Hausan nan kin kasa rike. Ki bar Oh. Amincin Allah ya tabbata a gare ka Mohan. Allah ya huci zuciyar da nake da yaƙinin na ɓata mata a bisa abin da ya fi ƙarfi na kuma ya fi ƙarfin hukunci na. Kai haƙuri Mohan, ba na ba ne maka laifi tun kafin na ɗora na a kanka. Wallahi momina ce ta amshi waya na bisa wani dalili na daban, da haka yana neman afuwarka akan haka. domin na tabbata fushi kai da ni ka kashe min waya jiya da daddare ka yi haƙuri idan ka amince da uzurina ka rubuto min adres ɗin inda ka sauka da yaddan allah zan zo na same ka don na sake roƙon gafaranka bisalam daga batula m abubakar babbar ƙawarka ina maraba da dukkanin neman gafararki kuma dama boye mutum da an bata masa rai to a gane an bata masa don hakan shine daidai na gode kuma za ki iya samu na a gidan nan na bayan bankin first bank jabir abdullahi Niger? Batula ina za ki haka da sassafe, kin taɓa kwalliya kamar mai shirin zuwa gidan biki. Wallahi Sumayya sai ta yi min waya da safe ta ce result ɗin ya fito shine nake so mu je mu duba da sassafe. Shine kike ta wannan saurin? Sai ka ce mai shirin zuwa karɓar takardar shiga gidan aljanna? Aikin ga lecturers din ne suka ce mu je da sassafe mu duba fi. to shikenan Allah ya kiyaye sai kun dawo yau dai kin fito a babbar ya asali ah, na yi kyau ayi kyau mm, kuma sai na ga kyau Allah ya kiyaye Yawa tun kilewa tun. Inda so da akwai hujja. alhamdulillah da duk da lafiya ya yawwa ba ni ita antina ta na. lafiyar kalawar antina wallahi ni ma na san da haka ah, ah, haba antina Allah tuba nake gaskiya ni a bar ne ma kai kaina amin a cina ta kai na gode hello ina ina ki ga su ne to ina zo ci da inda so

akan ya faru jiya biyar biyar ba sai ki nemi gafara ta ba jama'a irin tarbar da ni muke ya ci a cikin kin fahimci na yi miki laifin da kike da tanki duk da haka kai aka yi wa laifi ya zama dole ne ka idan da wanda ya cancanci a nemi gafara sa take ce domin ni ban cancanci ki nemi gafara na gare ni ba na gode mohad na yi matukar mamakin ganin ka a garin mu yau a zahiri Allah ka cika alƙawari na yi da zan cika duk wani alƙawari da na ɗaukar miki domin na tabbatar da muhimmanci a cikin zuciyata haka ne idan ba za ka damu ba akwai wasu tambayoyi da nake so na yi maka a shi nake da kin ko ce tambaya eh, Na ji na ki saurara kin ji na wani ma domin ki san akwai hujja ta ƴar uwata taho taho domin ki san akwai hujja rayuwa idan hujja tana da rauni a daina tsinsini. To na gode. Tambayar farko ita ce ya mutum yake ji idan ya hangi hasken wata a lokacin da ta hasko. yakan ji nishadi a cikin ransa da san kasancewa a cikin wannan yanayin kasancewa ta har abada to idan mutum ya kasance ya samu wani saƙo mai muhimmanci a cikin rayuwarsa wani irin farin ciki ke tsintar kansa da shi farin ciki ne mutum yake ji a ransa wanda ba shi da misalin kwatancewa wani dare ne mafi soyuwa ga kowane ɗan adam daren farko na wurin fari da dan adam idan ka hangi abinka a hannun sarki mai adalci wani irin mataki za ka ɗauka na san zai iya bani saboda karfin adalcin shi alhamdulillah na samu abin da nake bukatar zuwa da ka Dole muka yi waɗannan karamin nake. Ina sauraron ka. Tambaya ta farko shi ne, wani irin daɗi kika gaji a cikin ranki yayin da kika fara gani na a karan farko? Kana bi na bashin wannan tambaya mu je na ganku. Shikenan. Wani irin ƙamshi kika shaka a jikina? Kaman ƙamshin ƙasa. yayin da ruwan sama ta farko ta dake ta idan haka ta kasance wani ne nishaɗi kike ganin zan ji a cikin zuciyata kamar sarki ne cikin kayan almajirai na tabbata abin da ke cikin ranki shine a cikin rayuwa don haka na sadaukar da rayuwata don inganta rayuwarki mutula ina son ki da na fara ganin hotunanki a facebook Kishu. shiru kawai haka karatun yake takardun nan ka je airport ka yanki jikin da kanka kawai ka zo ka kama nan saboda in ba haka ba wallahi za mu yi asara a kamfanin nan dan ga an gayyaci kamfanin ne ka dewa a gurin nan sun da zuwa ya ya ka bar wanti benjan tsawon lafiya ta amma fa da kyar ta ban mutum ai na san adana wayan sashi zanin mahaukaciya ka je kamfanin nan ko eh tun da je sau ɗaya dai ban sake zuwa amma tun da gano da kanka sai ka shirya gobe idan Allah ya kai maka jin dama ne akwai inda nake so in ji to akwai inda zaka ma har zuwa haka yi aboki na cikin gari hmm. babban aboki ma kuwa shi ne abokin da zai tafi rayuwata har ƙarshen rayuwata to Cewa za ka yi soyayya <laughs> da to ya sani na ya faɗa ya haka ne domin ya fita daga tsokanar dokokin kada wata gana da nan an kai haka za mu dena shi ke kenan kai mu gani a shi dama jaki ya sai dai a masa gurin gudu ba dai a masa gurin ɗaukar kaya shi ma kuma doki sai dai a mai gurin ɗaukar kaya amma ba na gudu ba haka ne ka san abin zai faru za ka ɗauke da kai na gurin ta duba in ƙare mata kallo idan ta yi in ba ta fasma idan kuma ba ta yi ba f9 shi ke da za mu ji za ka ganta kuma wallahi yana tabbata ba za ka ce ba ta yi ba don taɓa wannan tsohon ka ta taka ta ido kada za ta duk yana akwai mata da ka haɗa da wannan tawa shi da za mu ji za ka ganta ya kuma na san har kyauta sai ka mun wannan kada kai ba kawai ka yi zurfi ne ka yi nisa shi ne kake ta zuba shi da ai za mu ji za ka ganta shi kenan ce ba Assalamu alaikum. da Na san ba sai wani dogon jawabi. Da kin kalli wannan nake san cewa dan uwana ne ya ne. To? Warai kuwa gashi kama ya nuna sai dai shi baya tara su ma kaman ka. Haba. In tara gashi sai wani mutumin da ko kuma dan rawa? Haka ne. shiga daga ciki sannan ku. Ah, dama hanya ne wallahi. na ce da ya kamata mu tsaya ya gabatar da ni gurin ki mu gaisa <clears throat> yanzu ma na ganin zan yi sallama da kuma zan wuce ok idan ka kammala ka sami ya kamata zan samu kan nawa su shi ke nan hmm. ya kamata sai hmm. na zu ka bayan ka ba ruwan shi ba shi da surutu kamar yadda kake faɗa shiru shiru da shi kai wallahi ni ma yau na yi mamaki amma da yaya na wallahi sifuffan surutu gare shi to amma me yasa ya min haka daga zuwa sai tafiya sai ka ce an yi masa wani abu a batula wallahi wallahi ba haka bane akwai abin da ya kashi garin nan to shine abin da yake a cikin ransa in ba ya je a wata bankin ne ba zai kwanta ba kuma da mun ai ba kowane mutum bane in ya zo ba kwanta yake sakin baki ta surutu kin gane

yau na ba kun da nake so ni da kai tun da zaman jira kai to an ga da nan sai me ko mai gida na ne da zai kira na waya yake ga mu cewa magana admission din nan an samu har ma tura a yi visa taka da kai da yan sa zaka fitar kamar ran talatin Allah kai akai amma yana ji daɗi wallahi na gode Allah ya saka da kai Allah ya kuma ba zumunci to amma ya za a yi magana batula ah magana batula ai da guri zaka kaji saboda kasan ba za ka haɗa hannun hagu da dama ba lokaci ne ko ba haka ba eh haka ne Allah zan ce jarabe mata bayani na san ma za ta haɗu da Allah ta halin ba ba da ba ko matsala zai yi waye iyayen tambaya ba ka miso ya su ɗan abinci ba za ka wani wake ne ah, ai kuwa yi musu magana ci shi kenan bari mu wani abinci ka bari shi kenan a ba ma ka yi kai ka gobe ka ta bai da ce ya za a yi na gwamnati ta ba shi abinci ba so. ki haƙuri zan yi tafiya nan ne ba don kuma ba sai don kanmu a duk lokacin da na dawo za mu zama da ke har abada yanzu jabir akan karatu za ka rabu da ni za ka tafi ka bar ni a cikin kuncin da ba sai yankewarsa ba kai min adalci kenan bani da abin da nake burin kasancewa da shi da ya wuce ka kai ne farin ganin da yake haske kai ne da kasa kasancewa da shi yanzu ka tuka bani kamun adalci kenan ya kake so zuciya ta gaji kana so in kasance cikin makantar da babu magani ko ko in yawaita zubar da hawaye kada ki fatan yin makantar zuciya domin ba shi da wani alfanu a zuciyar ya mace kamar ki ki abu ina son san da ke cewa zan ƙara aure. Aure ko Eh. Akwai laifin da maka da ba za ka iya yafi ne, ba ne? Ko kaɗan, kawai kama wata yi zan ba aure. Shi kenan, Allah sa albarka. Ina amarya take? Batula ce tana Maiduguri. Batula ba. To ai batura ɗaya na sani wanda Jabir zai ba. Ita ba. Lallai idan kai haka ka cika butulmaci amana wanda bai san muhimmancin amana ba. Ka mance kai yai bawa amana kuma za ka ci amana? To idan ko haka ka ce za ka yi zamana da kai yana fuskantar barazana ba zan iya rayuwa da kai ba. to yake so yake so iyayenta zama matsalan ba rasa saurar da ita ne kuma sai ta ce akan shi ya shi ya rasa ko ni rasa wanda ce ɗaya daga cikin yan kuma ni ko da wani ƙorafi zai ko ba zai ji daɗi ba dole ya haƙura saboda ni zuciyata tana so wannan lokacin shi ne ya samu damar neman auren ta wanda ni kuma ba zan iya cin amanar jami'a ba shi ne ya sanar da rabuwa da shi. ƙarya take wannan shi kar ku yi abin ƙarya ne ya mai girma mai shara ni ba shaida ne in dai har kotu za ta ba da dama ni ma zan bayyana abin da na sani. sai da kai za a haɗa baki a yi min shaida. mun kasance abokai tsakanina da jami'a kuma abokan shawara ne tsakanina da shi kasancewar haka mahari ya ƙudurin biyar auren mutum. Ko Sani, wato na kira ka yi a da wata samun bukata. Ka san batu na irin rubi? Eh na san batu, ai budurwa abokina ce. Yawwa, wato na kira ka ne saboda ina da wata bukata da nake so ka aiwatar da haka. Wannan wace irin bukata kake nema daga gare ni? Ina so ka je ka same ta ne, ka tsara ta. Ka nuna mata cewa ta amince da ni da aure ta kai ba wannan mace irin magana ce baka tsoron dimbin zinban da zaka diba kuwa babu wannan magana ai ce tura rayuwar ta zai saboda iyayenta sun matsa lamba akan lalle mun ne ta yi aure kuma kaga shi jabir ba yanzu a maimakon a ce za a mata auren dole domin na ji mahaifin yana ambata haka a gwanda ne a ko kuwa gaskiya ba zan iya kada buɗe kunnen ka ji harka idan ka je kai min wannan aiki ina tabbatar maka da cewa ni kuma zan baka kuɗaɗe masu kauri yadda zaka sha shagalinka ni kuɗi ba a na suke domin ku ba zan yi abin da zan zo in shiga cikin yaya alheri zai bi cikin ɗakin amma kuma karkacin da shi haka ake yi wannan alkhairin ƙona ne zai to ba a riga gawa yanke hukunci da ba ka ta ya yi amfani da kuɗi don ya bi duk wata hanya da zai yi don ya samu auren batuna har san da iyayen ta suka yi da aurensu malam bayan abin da suka faɗa haka ne gaskiya ne ko kana da ja a kai ko kuma lauyan yana da wani hujja babu ya yi wani shari'a alhamdulillah wannan ita ce muka kawo ƙarshen shari'a da ake tsakanin buhari da ƙarin su a bisa zarginsa da na kashe matarsa da kuma sa kotu ta yanke hukunci kamar haka ta wanke jari daga zargin da ake masa kuma ta ba da umarni da jami'an lafiya da su ci gaba da kula da shi haka zalika wacce ta yi wa buhari hukuncin wata takwas a gidan yari da aiki mai tsanani saboda cutar da ɗan uwansa da ya yi a sanadiyar haka ya sa hankalinsa wannan hukunci kuma babu tare Música ki me za ki ce da ni kina zaton kina da kwanja ne nake tayi ina ne za je ko ina na je ba mai kula da ni da akwai sarkakiya a lamarin nan ki ji komai za na ce ki yarda da ni kaza salama a ranka dan uwa idan aka ka samu kar ka yi fashe da ni ba wai na yi ba ne domin ba ta rayuwa haba haba da kuwa ne za ka ce min komai ma idan na yau ina da hujja tsawon giwa ta kina raguni ka yi kasaita abun gani abun sha'awa na ba karata da mu je mu zauna ashe kina da hujja ranar farin ranar kuka rana ta ƙarshe miyo ban kwana yaya za miyo sai dai miyi kuka ba ni mantawa da wannan rana ku bar faɗa ku bar yin kuka kar in taya ku ku zo mu je mu zauna ku ji zance da hujja kasaita abin gani abin sha'awa na ba karata taho mu je mu zauna ashe gina da hujja na yi maka laifi ina da hujja me ki je da ni gina zaton kina da hujja so mu je mu zauna ashe gina da hujja eh inda soyayyar da akwai hujja